Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Lallai ta yi da mu gabu na alhairi, wannan alheri kuma Allah ya sanya da zama hanya sabilar ilal jannati. kada ka ji tsoro kada ka tada hankalinka illa godiya Allah ba kai ne na farko ba ba za ka gan na ƙarfe ba jika na biya. Damtsin takin ka na dama, sai muka ɗebi wannan taku na dama, ta inda muka samu na'urar ka na, da suna na ka jika na. ka haɗu da mu ta hanya ta alhairai ga alhairi kuma ya zo gaba gare ka da iko Allah. Amma ka sani muna son ka zama mai shiri akan al'amuranka. Ka koya neman ka don ka mallaki al'amarin ka dukana. Lallai wannan da ci da kake da shi da shi ba wani shi ne naku na banu Adama ba ka ji ku. Kamun fara gaya maka sai ka rike shirinka. makon jiya muka ji wani ɗan damfara da aka damƙe a unguwar ɗorai ta Kano, wato ɗaya daga cikin waɗanda suke maƙala su suna kiran mutane da sunan wai su aljannu ne. To yau za mu ji wani aljanin ƙaryar, wanda aka naɗe maganganunsa tsaf akan waya bai sani ba. To amma bari mu faro daga kan mutumin da suka so damfara da kuma yadda wannan abin ya faru. Sunana Bilyamina Ibrahim da Gidada Sokoto, Najeriya. Ban manta da misalin karfe biyar na marice ina wata unguwar ake kira nata. to ina zaune a cikin jama'a kawai sun na ji an kira ni ana kira na sai aka ce mini jika na bulyamino ina umarta ka da maza kai tsaye ba tare da bata lokaci ba muna son ka je ka samu qur'ani guda hudu ka je ka bashe su ka yi sadaka da su wurin da ake karatun su ba wurin da za a ajiya ba kaɗai a'a wurin da za a karanta su idan ka samo su ka je ka raba to muna son kuma ka je ka yi istighfari ɗari ba ɗaya ya razzaku ɗari ba ɗaya ya samu ɗari ba ɗaya idan ka kare sai ka sanar da mu ina son in ji ko waye ko kuma so waye sun sani sai ce ba zai ce ba zan ji ko so waye ba illa dai in bashi lokaci in je in yi wannan abin da ya umarce ni da in yi idan na kare to zai sanar da ni ko shi waye. Hmm. To a daidai wani lokacin ni kuma sai na rikici ban kuma tsaya na yi shawara da kowa ba saboda a daidai lokacin da suka yi magana sun ce kada in tsaya in yi shawara da kowa kuma kada in sanar da kowa da na dawo gida zuwa misali karfe goma sha ɗaya na samu guri na yi kamar yadda ya umarci ni da in yi bayan na ƙare ina ƙarewa na ɗauko waya zan kira sai kai gashi sun kira ni suna kira na suke tambaya tashi na kammala abin da suka umarce ni da hmm. na ce eh na kammala bayan na gaya musu na kammala sai ce ko yanzu ga wani aiki yana son ya bani ko yanzu in tashi in yi arwalla in yi nafila raka'a biyu sannan in karanta yaron zaɓa ɗari ba ɗaya ya samu da ɗari ba ɗaya sannan in yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗari ba ɗaya idan na ƙare to gobe da safe suna son sake yin waya da ni haka dai suka kama ta yi kotin ɗin aya da hadisi aya da hadisi aya da hadisi to abin shi ya ratsa ni baki ɗaya na ruɗe kuma bayan na ruɗe al'amarin gabaki ɗaya ban shaida wa kowa shi ba. To masu sauraro za mu je ga maganganun ɗan damfarar wato aljanin ƙarya to sai dai ina son kusan da cewar maganganun suna da tsaye sosai abin da za ku ji gutsurowa kaɗan kawai muka yi daga cikin yadda suke shimfiɗar yin damfara wa mutane. Masu sauraro ga kakan biliya aljanin ƙarya ɗan damfara. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma da salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ake gode wa adaba a yamma a kudu a arewa fanni. Wanda shi ba mu iko shi ba ka iko ba ka ga abu ba ba ka hanya yake ba kai imani ka ɗarkake zuciyarka ka yi ƙarfin shaiɗani da ka gabatar ka mai da al'amuran ka zuwa ga Allah. ba kuma ke kama ɗan adam nasara ba illa imani da dukkan abin da ya wakana don babu wani abu da zai zo ma bawa sai da izinin Allah hairan ko shara, Allah maɗaukacin sarki yana cewa in kalla Allahu bi shi fala falahu in da huwa wa in ka bi hairi ta radda li khairin ya shafe ka da wata cuta babu mai yayi maka har shi ubangi. idan yana haka da alheri in duniya ta haɗu ba ta iya mai da alhairin da ubangiji ya nufi bawa lallai ya kayi da mu ga na alhairi wannan alheri kuma Allah ya sanya ya zama hanya sabilar ilal jannati babu abin da ke wahalce da ɗan adam a doron duniya illa neman duniya ta kowace hanya ita ɗafa-ɗafa ta hanyar ba da sassa na ɗan adam da jini domin neman mulki ko duniya ko mukamaki Ahmadu gudu ya kaciya irin wannan hanyoyi kaɗi ka rike Allah ka rike manzon Allah ka rike Qur'ani duk abin da ake nema ilimin shi na cikin Qur'ani kaɗi illa iyaka imani da al'amura ta yaƙini shine lahira sai ubangiji ya ce wa ka yari kamar kanari yusufa filarabi na daraja ce manna sha'u muke daga daraja wanda muka so karbi wannan duniya jirgin tana da fa'i tana da yawa ba lallai ya zama ɗan adam kawai ke rayuwa a cikin ta ba Qur'ani ya tabbatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar akwai wasu halittu bayan wannan halittu wanda idanu na ɗan adam ba a yadda idanta ba amma mun yadda akwai shi to qur'ani ya faɗa qur'ani ya ce ba mu halicci mutum da aljan ba inji ubangiji sai dan su bauta biyu. kada ka ji tsoro kada ka tada hankalinka illa godiya Allah ba kai ne na farko ba ba za ka gan na ƙarfe ba jika kana biya da yawa ta faru da ɗan adam wasu kun tari wasu kuma ba ba. Haka ne. Wata rana rana ta juma'a a wani gari Sokoto. Ka'idar da sallah ta juma'a jikana. Ka yi tattaki ka taho kana tafiya. Kana ɗan uzurin ka na tasbihi da azakaru ana tuna Allah. Kamar yadda Allah ya ce har ya ce salatu fanta shiru fil ardi wabtagu min fadlillah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون sai ka haɗu da wani ɗan dattijo a tsaye dogo hari da irani hurhura duka bai manya shi na wata yarinya kamar jikan ya fi suna tsare a kashi da ya bulya mini sai ka ɗauko ɗan abin salaka, ba ba abin hawa ake gida ba ga shi ayi amfani a nemi abin hawa wanda da bai ce maka komai ba sai yarinya ta miƙa hannu ta amsa bayan ya bayan ka damɗin takin ka na dama sai muka ɗebi wannan taku na dama ta inda muka samu na'urar ka kenan da suna na ka jikana da muka damɗi wannan taku na dama muka ɗau alkawari da dangi da 'yan uwa cewa akwai lokaci da zai zo mu ka maka gudunmawa irin tamu domin mai ka wakilci al'umma ka tallafa ma al'umma da abin da Allah ya maka ka taimaki kanka da danginka da iyayenka da makwabtanka talakawa miskinai marayu a gina asibitoci da masallatai inda za a amfani domin gobe kiyama. abin da ya sa muka kira ka ta hanyar waya jika na dulya kana ɗaki baka ga kowa ba ka san da kowa ba sai ka ga mutum gaban ka ya ke daga hannu in maka addu'a wani Allah ka iya razana Kwakwa kana tafiya ɗan jakuna na zamani na nasara moto sai ka ga mutum ta je ka yana wani daga hannu in maka addu'a wani Allah razana in ka razana ba a san me zai yi baya ba kuma haka ne faɗa muka neme ka ta hanyar iska to ka haɗu da mu ta hanya ta alhairai ga alhairi kuma ya zo gaba gare ka da iko Allah amma ka sani muna son ka zama mai shiri akan al'amuranka ka koya neman ka don ka mallaki al'amarin ka lallai wannan da da kake da shi da shi ba fa shi ne naku na banu adama ba ka duku ku fara gaya maka sai ka rike shirinka to ka rike amana akan dukkan abin da zai zo maka ka rike shirinka ka mallaki al'amuranka To a bayan da shi wannan ɗan da fara ya yi nasa sai kuma aka saka wata mace ko kuma wani namijin da ya makala murya kamar mace, wai da sunan ita ce ɗiyar sarkin aljannun. duk domin a shawo kan shi biliya a raba shi da abin hannunsa. To a makon gobe za mu ji ci gaban wannan shimfiɗa da ake yi domin a damfari al'umma. Ibrahim Alfa Ahmed daga Washington DC ke cewar Allah ya tsare mu daga shirin 'yan damfara.